Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jinjina ta musamman ga matasan Nijar. Allah ya tsare ku da tsare washi, Allah ya baku abin da kowace nema duk inda kuke cikin haɗin duniya. E, matasa masu huta daga nan Tripoli zuwa Agades, e, eh, yanzu nan mutum biyu ta hannuna ta kan da na yi haɗin gwiwa da su sun kai sabaha lahiya suna cikin sun kai Agades lahiya sun sabka lafiya. hanyar nan ba ta da kyau amma alhamdulillah dai ɓangaren namu dai sun isa lafiya eh, saboda haka ina ƙara faɗa ma matasa masu hita daga nan Tripoli ko Misrata zuwa Agades eh, insha Allah su tuntuɓe ni ta lamba ta ta gehe ta WhatsApp in Allah yarda ana taya cikin ƙoshin lafiya kuɗin kujera dubu da ɗari biyu dubu da ɗari biyu da har Agades kuɗin kujerarka kuma ko da shigowa ne za ka yi E! ko ma shigowa hatta kawo mutane sharikan da nike tare da ita hatta kawo mutane suna kawowa E! in kana da dan uwa daga Saba za ka shi nan Tripoli ko Misrata ko daga agadis za ka shi nan sai ya shiga hannunka dugan za ka biya kuɗin ma sai ya zo lafiya in Allah yarda mun yi haɗin gwiwa da su insha Allah ta'ala eh sannan kuma a ah, duk dai abubuwa duk wanda yake duk abubuwan da muka wallafa cikin gurufofin Abakali Foundation ko na magunguna wannan na gargajiya eh, dukkan wanda yake bukata yana iya tuntuɓin mu ta gehe insha Allah ta wasa bi Lahi ta'ala ina tare da mutanen zan iya haɗa ku da su kai tsaye eh, sai ku ci gaba da kasuwancinku ko bukatunku insha Allah Allah ya tsare mata san insha Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya ɗaukaka mu gaba ɗaya kuma addu'o'inku suna zawa gare ni ina godiya eh, kuma bugu da ƙari dai duk ranar alhamishi akwai mota bayan safara ta OEM mota ce ta taimakawa mara lafiya eh, sannan kuma wanda yake da rishin lafiya na kwakwalluwa rishin lafiya na kwakwalluwa eh, yana iya tuntuɓa na ranar litinin eh, ran ladi ya tuntuɓe ni ran litinin ina kai shi wurin OEM wanda yake da matsala ta kwakwalwa ba shi mu yayi ba kamar tunani ya mishi yawa ko ya haukace ko wani abu haka insha Allah yan eh, OEM za su kula da shi kuma har su kai shi gida ma ina gani eh haka suka ce insha Allah ta'ala amma ba ni bane nike yi zan haɗa ku da su sannan ina ƙara faɗi ban da kira ba kira ba bokal kawai zakai yi a gehe bokal zaka yo mini ka ce ina da bayani kaza ina da bayani kaza muna da mara lahiya kaza ko kuma muna da mutane da suke son zuwa agades ko suna son zuwa saba ko kuma muna da mutum wanda za a kawo nan tripoli ko kuma bokal za ka mani ba kira ba eh kuma ta bokal kima ba kira za ka yi ba bokal za ka yi ba whatsapp insha Allah bokal za ka yi eh in Allah rabu lamba ta dai kamar yadda na saba faɗa muku waga lamba ta ga ta nan ah, sifir tinino وستة وعشرين أربعة وأربعين تمنمية واحد وخمسين إن شاء الله توسب أبا خالد إن شاء الله